ke direba ki daina gudu da muman sosai ko kina so ki kashe ni ne eh daman an shi idan ka zo birni gudu ake da mutum a ni ko kin kashe ni ba zan mutu ba kai dalla ka min shiru shashasha. ko aka ce ma nan ƙauyen ku ne eh ke a radu ki bar zagin shanuna don ku sa ki guda nan ba daji ba ne don da sai na harbe shegiya da kibiya ko kuma na sare wuyanki da adda to kai don uwarka dan fulani ai ba a daji ba to ko a saman daji ne ai ni zan ci uwarka shegiya baki san halin mu bane shi yasa kaga ina ma ka ce zan kai ka eh to zaki kai ni kasuwan shanu amma kafin nan zaki kai ni inda ake shayar da buredi da kosai ina so in siya wasu jauro da su buba to kudin ka kama naira dubu biyar kai kai haba direba jaka ashirin da biyar ba kenan a radu wannan ƙarya kike kai dan ne uban wa yake ma ƙarya to ya san sai ka bar naira dubu biyar ɗina ko kuma in koya maka hankali yanzu nan baki isha ba a radu baki isha ba na ce ƙarya kike giya baki san kowaye ni ba ko kai fa ina ga halamu sai na tsaye da motar nan na warka. to ki tsaya man ki gani a radu ni zan ci banki. oh haka ma za ka ce ko to shikenan ki ban canji na tun da jaka biyar na baki kai banza sauran kama naira dubu hudu kuma ya sun sai ka biya ni shegiya ki ji barawo ke ubanki kuma idan kin isa ki fito mu zuba a radi sai na miki duka kai don uwarka har ni zaka daka to bari in fito mu zuba kai don uwarka dan fulani har ni kake zage ko to bari in nuna maka waye ne abale ki ban shanji na to tun da naira dubu ɗaya na baki kawai ki ban shanji na. La'i to ba zan bayar ba. Ina tausaya miki, aradu ina tausaya miki, kada in miki duka ɗaya ki faɗi. Baki san ni ne jarumin gidanmu ba ko? Don wancan shaɗin ma ni ne nasara, bugu ɗaya na mishi ya faɗi ya mutu. Kai, ka ban naira dubu na hudu ko kuma saka jikinka ya tsami yanzu nan. aradu baki san ko ni waye ba shi yasa to mutum uku na kashe har lahira ka ji karamin dan jagaliya to ni din nan mutum ɗari na kashe kai kai ki ke muguwa ce to bari in tabbatar maka ma ni din mugu ne ni <laughs>